بسم الله الرحمن يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء يشاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظ صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro mu da haka radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau juma'a kuma tayar amina zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya daga nan sai sauran shirye shiryen mu wanda suka hada da duniyar mu a yau ra'ayoyin masu sauraro mu koyi harshen farisanci da kuma shirin mu na karshe wato afirka a yau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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato karfe 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kilohertz 15,320. Sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato sha ɗaya da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohas dubu sha da sittin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 za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. To madala masu sauraron su kuma ga labaran duniya. labaran duniya da farko ga kanunsu. dakarun kara jin juhalin musulunci na iran sun ce ranar da haramtacciyar kasar isra'ila ta wa irin yana nufin karatuwar ra'ajilinta sojojin kasar siriya biyu sun yi shahada sanadiyar harin wuce gona da iri na 'yan sahiyoniya babban layin da yake baiwa najeriya wutar lantarki ya durkushe a yau alhamis rosa ya zama domin aji cikakkun labarun. dakarun kare juyin halin musulunci na iran irgc sun ce barazanar da haramtacciyar kasar isra'ila take wa iran yana nufin karatuwar ajalinta kwamandan dakarun kare juyin halin musulunci na iran banjo janar hussaini salami wanda ya gana da ƙwararru a fagen yanar gizo da kuma hanyoyin bata kariya ya ce 'yan sahayuniya suna fuskantar matsaloli masu yawa kuma alamu rushewarsu sai ƙara bayyana suke amma kuma su ne ke yin barazanar yi wa kwamandojinmu kisan gilla rejo janar salami ya ƙalubalanci 'yan sahayuniya da su aiwatar da barazanar tasu idan sun isa amma kuma su kwana da sanin cewa ajalinsu ne yake karatowa major janar salami ya kuma yi ishara da da iran take dakila makirce-makircen makiya a cikin tsawon shekaru 45 haramtacciyar kasar isra'ila ta bakin kungiyar leƙen asirinta mossad ta yi barazanar kai wa manyan jami'an tsaron ƙasar iran ɗin hari a cikin birnin tehran kwamandan dakarun kare juyin juya musulunci na iran ya kuma ce babu wata hanyar da makiya za su iya tsokanar iran da yi mata barazanar amfani da karfi a kanta a libya ana fargabar barkewar cutuka a yankunan da aka yi ambaliyar ruwan sama a gabashin kasar shugaban sashen watsa labaru na hukumar agaji ta red cross na kasa ta libya muhammad dinari ya shaida wa tashar talabijin din almayadin cewa yankunan da bala'i na ɗabi'a ya faru suna cikin matsanancin yanayi tare da tsoron barkewar cutuka da yaduwarsu har ila yau jami'in watsa labarun na hukumar agaji ta ƙasa da ƙasa da ke libya ya kuma ce duk da ƙoƙarin da ake yi na isar da kayan agaji sai dai har yanzu da akwai wasu yankunan da ba a kai gare su ba shi kuwa magajin garin darna abdulmun'im al ya bayyana cewa a halin da ake ciki a yanzu muna da bukatuwa ne da ƙwararru da za su iya zakulo gawawwakin da suke ƙarƙashin ɓaraguzai saboda abin tsoro shine kada a samu ɓarkewar cutuka sanadiyar gawawwakin da suke kwanci a cikin ruwa kuma ƙarƙashin ɓaraguzai da yake tufa albarkacin sa akan halin da ake ciki ministan sufuri na ƙasar talibe ya ce akwai da wushe teku yana amayo da gawawwakin mutanen da ya haɗe don haka gawawwaki sun watsu a ina To kuna tare da radio BOH Hausa da ke karkashin Hausa TV daga nan Tehran. Sojojin ƙasar Siriya biyu sun yi shahada a sanadiyar harin wuce gona da iri na 'yan sahayoniya. Kamfanin dillancin labarun mahar na Iran ya ambato majiyar sojan ƙasar Siriya tana cewa 'yan sahayoniyar sun kai hari ne da makamai masu linzami akan wasu cibiyoyi na sojojin Siriya da ke kusa da yankin Tartus. baya ga sojoji biyu da suka yi shahada wasu sojojin shida na siriya sun jikata sojojin siriya sun yi amfani da na'urorin kakkaɓo makamai masu linzami domin daƙil harin na 'yan sahiyoniya wannan dai ba shine karan farko ba da sojojin haramtaccen kasar isra'ila suke kawo siriya hari inda wasu lokuta suna kashe mutane da haddasa asara ta dukiya babban layin da yake baiwa najeriya wutar lantarki ya durkushe a yau alhamis rahotanni da suke fitowa da ƙasar ta najeriya sun ce an sami yanke wutar lantarki a faɗin ƙasar a yau alhamis saboda durkushewar babban layin da yake baiwa ƙasar wuta dukkanin jihohin ƙasar ta najeriya 36 lamarin ya rutsa da su hakanan kuma babban birnin tarayya abuja kuma har yanzu babu labari akan ko zuwa lokaci ne za a yi gyara a wata sanarwa da hukumar raba wutar lantarki da ke inugu ta fitar wacce kuma ita ce take baiwa dukkanin yankin kudu maso gabashin kasar wutar lantarki ta ce an samu durkushewar samar da wuta baki daya don haka ba za mu iya baiwa abokan hulɗarmu wuta ba irin wannan ɗauke wutar lantarki dai baki daya ƙasa ba bakon abu ba ne a najeriya wacce take kwance akan arzikin man fetur da kuma iskar gas. to ƙarshen labarin duniyar kenan. To madalla yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Masu saurari.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 isra'ila tana ci gaba da mame yankunan falastinawa tare da kawar da batun samar da kasar falastinu da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. bayan shafe tsawon shekaru talatin da rattaba hannu kan yarjejeniyar oslo tsakanin firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila isaac rabin da marigayi shugaban hukumar cin kwarya-kwaryar gashin kan falasinawa yasar arafat har yanzu yarjejeniyar tana nan da kuma wasu karin yarjeniyoyi da suka biyo baya amma ana ci gaba da zaman takaddama tsakanin falasinawa da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sannan babu wata rawa da kasashen duniya da kungiyoyin kasa da kasa musamman kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ke takawa wajen ganin an warware matsalar falastinu yankin gabar yammacin kogin jordan ya kunshi kusan kashi 21 cikin 100 a matsayin mallakin al'ummar palestino na tarihi wanda ya kai kusan kilomita 5,860 amma gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta mame kusan eka miliyan ɗaya kuma tana ɗaukan su a matsayin mallakinta inda ta ɗauka tana da 'yancin yin amfani da su yadda ta ga dama ta hanyar gudanar da gine-ginen matsugunan yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida a ciki da kafa sansanonin soji da sauransu lura da cewa yankin da aka mallaka mata a matsayin mallakinta kafin ma mai yankunan gabar yammacin kogin jordan a shekara ta 1967 ya kai kusan eka 5,027 yarjejeniyar oslo da aka rattaba hannu a kai a ranar 13 ga watan satumban shekara ta 1993 ta tanadi cewa za a gudanar da zaman tattaunawa na tsawon shekaru biyar kan matakan ƙarshe da suka shafi batutuwan matsugunan yahudawan sahayoniya 'yan kaka gida kudus tsaro iyakokin bangaren falasinawa da na yahudawan sahayoniya 'yan gudun hijiran falasinawa da albarkatun ruwa a matsayin shimfiɗar kafa 'yantacciyar kasar falastinu a tsawon waɗannan shekaru biyar ɗin al'amuran da dukkaninsu gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta yi watsi da su inda ta ci gaba da gudanar da bakar siyasar ta ta kwace yankunan falastinawa don faɗaɗa gine-ginen matsugunan yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida bisa ƙididdigar da ƙungiyar peace now ta yi ta bayyana cewa yawan yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida da suke zaune a matsugunan da aka musu na 'yan shahararwuri zauna a lokacin da aka rattaba hannu kan yarjejeniyar oslo a shekara ta 1993 ba su wuce yahudawa 150 ba kuma suna zaune ne a matsugunai da sansanoni 144 a yankunan gabar yammacin kogin jordan kudus da zirin gaza gaza waɗanda a yanzu matsugunan yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida suka nimka har sau biyu inda suka zarce fiye da 550 yawan yahudawan sahiniya 'yan kaka gida mazauna yankunan gabar yammacin kogin jordan a yayin cikan shekaru 29 da kulle yarjejeniyar oslo ya kai kusan yahudawan sahiniya 700 sannan adadinsu a gabashin kudus bai shige uku ba wannan yana nuni da cewa ne ayyukan gudanar da gine-ginen matsugunan yahudawan sahiniya 'yan kaka gida sun kutsa cikin yankunan gabar yammacin kogin jordan kuma sun kasance kamar tururuwa a cikin Kudus da ake ƙoƙarin mame shi a matsayin fadar mulkin Yahudawan sahayuniya ta duniya. Gine-ginen matsugunan Yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida sun mame yankunan da suka kai eka dubu ɗari shida wanda ya kunshi kusan kashi goma sha biyu cikin ɗarin yankunan gabar yammacin kogin jordan baya ga eka miliyan biyu waɗanda su ne yankunan da suke ƙarƙashin yankunan da suke ayyukan gudanar da gine-ginen sabbin matsugunan yahudawan sahiyuniya 'yan kaka gida kuma sun hada da dazuzzuka masu tsayi da faɗi duk suna daga cikin yankunan da ake ƙoƙarin mayar da su birane mallakin yahudawan sahiyuniya 'yan kaka gida sakamakon haka yankunan falasinawa da suke ƙarƙashin mamayar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka kai kusan kashi 40 cikin 100 na jimillar yankin gabar yammacin kogin jordan duk da rattaba hannu kan yarjejeniyar oslo gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta yi amfani da damar gudanar da zaman tattaunawa da kungiyar 'yantar da falastinu ta plo wajen ci gaba da saurin kara gine-ginen matsugunan yahudawan sahiyuniya shin a yankunan falastinawa da suke yammacin gabar kogin jordan ne ko birnin kudus yayin da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta yi amfani da lokutan gudanar da zaman tattaunawa da falasinawa da lokutan da take tayar da tarzoma wajen hanzarta faɗaɗa bakar siyasarta ta mamaye yankunan falasinawa duk da nufin kawo cikas ga shirin yiwuwar kafa 'yantacciyar kasar falasinu da za ta rayu kafaɗa kafaɗa da haramtacciyar kasar isra'ila kamar yadda aka cimma ƙarƙashin yarjejeniyar oslo saurin aiwatar da bakar siyasar mamaya ta hanyar gudanar da gine-ginen matsugunan yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida a yankunan falasinawa ya samu gagarumin ci gaba da ya zarce kashi 240 cikin 100 idan aka kwatanta da lokaci kafin rattaba hannu kan yarjejeniyar oslo sannan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta yi amfani da rashin nasarar zaman tattaunawan camp david na biyu a shekara ta 2000 da barkewar boran falasinawa ta intifada ta biyu wajen ci gaba da gudanar da tsare-tsare da ayyukanta na mame yankunan falasinawa ta hanyar gudanar da gine-ginen matsugunan yahudawan sahuniya 'yan kaka gida bisa la'akari da goyon bayan da take samu daga amurka da tarayyar turai inda suka yi shiru tare da rufe ido game da lamarin bangaren gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ya ci gaba da gudanar da mummunar manufofinsa ta hanyar dakatar da duk wani zaman tattaunawa da bangaren falasinawa kan rikici da sabanin da suke tsakaninsu tare da ci gaba da yin kutse a yankunan falasinawa da suke gabar yammacin kogin jordan da birnin kudus da aka mame baya ga gudanar da siyasa da matakai na bai ɗaya. ba tare da fuskantar wata tsangwama ba daga bangarorin ƙasa da ƙasa duk da cewa wasu gwamnatocin haramtacciyar ƙasar isra'ila da suka biyo baya sun nemi aiwatar da wasu manufar tabbatar da gaskiya ta hanyar zabar wasu tanade-tanade na yarjejeniyar oslo da kuma ware wasu da rashin kulawa da su hakika an yi watsi da batun yarjejeniyar oslo daga cikin manufofin haramtacciyar kasar isra'ila bangaren siyasa tsarin tafiyar da harkoki na maganganun ƙungiyoyin siyasa musamman kan batun yarjejeniyar kafa ƙasashe biyu na palestino da na yahudawan sahayoniya tare da mayar da hankali kan siyasar mame yankunan palestinawa musamman gudanar da gine-ginen matsugunan yahudawan sahayoniya 'yan kaka gida a gabar yammacin kogin jordan matakan da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila take ɗauka a fagen siyasarta suna cin karo da manufofin yarjejeniyar oslo kuma duk da cewa yarjejeniyar ta oslo ta kunshi cewa babu wani bangare tsakanin falasinawa da yahudawan sahiyoniya da yake da hurumin ɗaukan duk wani mataki da zai canza kundin tsarin yarjejeniyoyin da aka cimma a yankunan gabar yammacin kogin jordan da zirin gaza har sai an kai ga sakamakon zaman tattaunawan ƙarshe tsakanin dukkanin bangarorin biyu matakan da gwamnatocin haramtaccen kasar isra'ila suke ɗauka a fagen siyasar su al'amura ne da suke matsayin kafar ungulu ga duk wani shirin zaman lafiya da hana aiwatar da yarjejeniyar kafa ƙasashe biyu na falasinawa da na yahudawan sahiyoniya saboda yahudawan sahiyoniya suna ɗaukan zaman lafiya da sulhu tsakaninsu da falasinawa a matsayin hatsari ga mummunar manufofinsu na ƙoƙarin kafa ƙasar al'ummar yahudawa mafi girma girma manazarta suna ganin matakin da yahudawan sahiyoniya suke ɗauka na kwace yankunan falasinawa da gudanar da gine-ginen matsugunan yahudawan sahiyoniya su ne matakai mafiya tasiri na ganin an kawar da yarjejeniyar kafa ƙasashen falasinu da na haramtacciyar ƙasar isra'ila da za su rayu kafaɗa da kafaɗa kuma lamari ne da zai fi shafar rayuwar falasinawa a yankunan yammacin gabar kogin jordan sannan ɗaya daga cikin muhimman matakan da gwamnatocin haramtacciyar haramtacciyar kasar isra'ila suke ɗauka na ganin sun sare da batun yarjejeniyar oslo har ila yau gudanar da bakar siyasar gine-ginen matsugunan yahudawan sahayuniya a yankunan falasinawa tana matsayin babban matakin yin watsi da 'yancin al'ummar falasinu ciki har da kwace dubban ɗaruruwan eka-eka daga hannun falasinawa domin faɗaɗa matsugunan yahudawan sahayuniya a cewar cibiyar kare haƙƙin ɗan adam ta bitsalim da ke haramtacciyar ƙasar isra'ila don kaucewa matakin kafa a ƙasashe biyu na falasinawa da haramtacciyar ƙasar isra'ila kamar yadda yarjejeniyar oslo ta shimfiɗa gwamnatocin isra'ila sun bullo da wata siyasar ganganci ta raba yankuna da suke su zuwa gida biyu yankuna da dokokin ƙasa da ƙasa suka mallaka musu da kuma yankunan falasinawa da suka mamaye kuma suke gudanar da matsugunan yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida da sunan yankunan tsaron kansu da suke ƙarƙashin dokar ta ɓaci masu saurare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 madala yanzu kuma sai shirin ra'ayi masu sauraro. Daga nan Tehran muke gabatar muku da shirin ra'ayoyin masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani sabon firin na ra'ayoyin ku masu saurare. Malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran mai albarka suna sunana Lawa Alhaji Abbali daga Agadas Jamhuriyar Nijar. To ra'ayina akan korar Faransa ina ganin mafi yawan 'yan Nijar duka ra'ayinsu kenan akan su fita su bar kasa. Amma kuma sai nake ganin wasu suna kira kuma akan Rasha ta shigo. Ni gaskiya a ra'ayi na da Rasha da France duk tafiyar guda ce. Abin da ya kamata in mun kori Faransa to mu tsaya mu dogara da kanmu mu samar da tsaron da kanmu ba tare da mun kira wata ƙasa ba. Saboda ni a waje tunani na. na dukkan su neman arziki zai kasu ita france ta zo ne don ta samu arziki a niger ita ma rasha in ta zo haka zalika don haka mu dogara ga allah mu tsaya da kafafuwanmu ba tare da tunanin za mu kira wata ƙasa ba kuma ta taimaka mana sauran tura da annan ma kamata su ma duka su bar ƙasar ya so mu tsaya da kafafuwanmu eh, lokacin yake an samu ci gaba don su turawa in muna so mu yi waci da su gaba ɗaya bayan sun bar ƙasar mato al'adunsu da ɗabi'unsu waɗanda suka shimka a cikin zukatan musulmi sai mun yi waci da su gaba ɗaya duk wasu al'adu waɗanda muka ɗauka nasu saboda ko sun tafi in dai al'adunsu na nan cikin mu muna aiki da su to har yanzu ba aiko wacce ba kenan kenan sai in ya kasance gaba ɗaya bayan mun bar su mun yi waci da su ya kasance ɗabi'u nasu ma duk mun watsar da su mun koma ga al'adunmu masu kyau na ci gaba waɗanda addinin mu ya koyar da mu ina muku fatan alkhairi zaɓi. a rediyo tehran jamhuriyar musulunci da farko kuna tare da mai sauraron ku na yau da kullum Ilyas firezi na kulabar a yanzu ce da take a agadas a jamhuriyar nijar mataimaki ne na kungiya ta masu kira da sauraron rediyo a reshen jihar agadas ra'ayi na a yau da zan bayyana dangance da shugaban sojoji na gaban inda aka rantsar da shi bisa kan eh, gudunmuwa da zai badawa da kuma shirya zaɓe da za su yi na farar to muna dai kira gari su su wannan sojoji lalle ita wannan kasa ta gaban su sun san matsalolin da suka sa suka yi juyin mulki kenan ya kamata wannan matsaloli su sa su a gaban su eh su sa su a gaban su kuma su yi kokari dukkan abin da yan kasa suke so na haɗin kai su yi kokari su ga sun zartar da wannan ai eh, abu da yan kasa suke so kenan kaga wannan shi zai taimaka kan cewa wannan juyin mulki ya haifan ma damun ido kuma ya tabbata kan abin da aka yi shi Assalamu alaikum muryar tashan. Da farko sunana Abdullahi Haruna Aiso Alamito daga nan Nigeria karamar kuma fada local government Yobe state. To ni dai shawarar da zan baku 'yan nigeria gaskiya har ga Allah kar ku sake ku yadda ku daga kaimi har sai kun ga an fitar muku da jakadan Faransa da kasar ku domin ku samu zaman lafiya daidaito har ga Allah kamata ya ku yi zanga-zanga ku a matsayin ku na fararen hula. In kuka yi zanga-zanga kun ga idan kuka nuna bacin wannan ku dole a bashi damar fita daga cikin kasar ku zarar ya fita kuma karanci kun samu kwanciyar hankali da zaman lafiya fatan za a tayi lafiya sashin hausa na radio tahiran me muku magana alkasum ne a su jamhuriyar nijar a yau na shigo shiri ina son ku bani dama zan bayyana ra'ayina saman wannan kalamai wanda shugaban kasar faransa ya yi na gani hukumomin da suke rike da jagorancin kasa ta ta jamhuriyar nijar ba halattattu ba ne ke a wajen ki faransa ko kuma kai a wajen ka macron amma mu a wajen 'yan kasa masu kishin kasa masu bukatar sauyi mu wannan gwamnati halattacciya ce kuma ba ta ku ba sai ta Allah mun rige mun ce hasbunallahu wa ni'mal wakil wannan sauyi da muke nema kan Afirka kan kasa ta ta jamhuriyar Niger a yake kasar Faransa ta yi ta yi ta yi tsare-tsare saman siyasar da za ta yi amma kuma Allah bai tabbatar mata da ko guda daga su ƙasar faransa ta so ta yi siyasa ganin cewa cikin ƙasa ta jamhuriyar nijar an samu faɗa na ƙabilanci su ba san cewa al'ummar nijar kansu guda ba ƙasar faransa ta bi hanyoyi wanda ta shata wanda za ta bi don ta gani ta ruguza wannan juyin mulki da kuma rashin santa da ake cikin ƙasashen mu na afirka allah ya tirje ina kira da 'yan ƙasa ta ku ci gaba da gwagwamaraya ta ko ina kana iya gwagwamaraya ba sai kafa na yada labarai ba ta ko ina kuke kuna iya gwagwamraya cikin ƙasar ku sauyi muke bukata kuma ba wai sai ƙasar rasha ba kawai duk ƙasa wadda tana da ci gaba wuyanta ya isa yanka a duniya ƙasar nijar tana da hurumi ta yi hurɗa da ita assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen hausa na radio boh na ibrahim haruna mai anguwa bingira buza jihar tawa jamhuriyar nijar mazamni ƙasar kamaru shugaban ƙungiyar haɗin kan matasan nijar jinjina ga matasan musamman waɗanda ke zamna a birnin birnin yamai da kewaye waɗanda suka kwashe fiye da wata ɗaya ba dare ba rana suna wato maya ganin nijar ta shiga ɗaya daga cikin ƙasashe masu cin gashin kansa wanda ke maya ganin cewa nijar ta hita daga cikin ƙangi na mulkin mallaka da faransa ke muna da kuma sauran wato ƙasashen afirka allah ya shiga tsakaninmu da wato turan faransa da ƙawayenta da kuma wato karnan farautarta da ke cikin kasarmu da kuma wasu ƙasashe na afirka na gode Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sashen Hausa na gidan radon jamhuriyar musulunci ta irin hini ne fatan alkhairi. To suna na dai Ibrahim Shushana wanda yake ganin ka suke jamhuriyar Nijar jihar Maradi. Yau ni tsokaci na zan yi shi ne akan kasar Faransa da ta ki hita daga cikin jamhuriyar Nijar. To ni abin da nake kira ga 'yan kasar mu Nijar mu yi hakuri kuma mu yi juriya mu yi dangana. Wannan abin da kuka gani aikin wasu ne ɗaiɗaiku namu waɗanda suke ƙasashe kasashen waje wanda suka riki Nijar suka san daɗin Nijar su ne suka tsabbace lokacin wannan kudeta da aka yi ta ba su cikin ƙasar Nijar su ne suke can suna ta ƙulla kulla na amma Nijar abin da ba shi ba to su sani da cewa mu mun san su ko su ne kuma sun san Nijar kowa ce ce Nijar sun san Nijar ƙasa ce wadda ta yi dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma dogaran da muka ma Allah Allah subhanahu ne zai kare muka dukkan wani maƙi insha Allah babu gudu babu ja da baya Faransa da bi lahi da yarda Allah da yarda annabi za ta bar kasar jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi magana Aliyu garin Nasarawa kwamin ɗin galama gunduma mada jihar Tawa jamhuriyar Nijar yan uwa masu daraja masu albarka wani barka mana shigowa wannan lokaci da Allah ya kama lokaci na kaka a yanda sassan Nijar an samu inda an gaci an samu ko inda hakika ta wankewa da wanda kuma su ku suna kan hanya kira na da manoma a san inda an ka hito kuma a san inda ake a san inda halin da ake cike yanzu ga sai mu ci a da an ka samu a adana a adana a daina yin bazaranci a adana duk abin da an ka samu a adana a adana yan uwa a ta yi bazaranci abin da bai kamata ba wannan shi na kira na da manoma gaba ki daya assalamu alaikum radio biyu ta da fatan kuna cikin koshin lafiya ina yi muku fatan alkhairi sunana abdul basi mai manchester united daga jamhuriyar nijar da magaram ki ra'ayina shine akan zanga-zanga da ake yi a jamhuriyar nijar ta kin sojojin faransa muna goyon bayan su ɗari bisa ɗari su tattara su koma ƙasashen su ai ba a dole dama yarjejeniya aka yi ku zo ku zamana kuma in mun buƙaci ku tahiya ku ku tahiya ku kenan lokaci na ku tahiya ku dole ku tahi kuna so ba ku so dole ku tahi dan haka kuma zanga-zanga ba za a a daina ba har sai mun cimma burinmu ta illa iyaka mun ga sun koma kasashensu da zama yawa wannan shine ba a yi na insha Allah Abdulbasi mai United ku tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu mai magana Abdulaziz Malam Nafi wanda ake ce ma Prezi to radio Iran gaskiya muna jin daɗi da kuke ba mu dama muke tofa albarkacin bakin mu a cikin wani shiri to ni gaskiya ra'ayina shine sojojin Faransa ba mu ga amfanin su ba a cikin ƙasar mu Nijar ba saboda shekara da shekaru da aka kasa aka jirke su don allah da wa ya taba ji cewa an taba kai musu hari sai dai mu sojojin mu su zo su ta gadin su a banza da yasu shi wannan jakada da ya kita yi mun san da cewa wata kulla kulla ce ake nema in sha mu allah kuma allah ya hi su in sha mu allah kuma zai tahi ya bar mana wannan kasa tamu domin saboda kasan mu ce ba ta su bace mun buƙaci su tahiya su a lokacin da muka bukaci su zamana sun zamana kuma lokacin zama zaman su ya kare to su ta shi shawa mana lahiya mu ma mu aikin da kanmu mu zaɓi wanda za mu zaɓa mu sa a jakada na gode radio iran mai magana abdulaziz malam nafi wanda ake ce ma firizi daga birnin damagaram a jamhuriyar nijar assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh biyo ya hausa barkan ku da warhaka mai magana muhammad lawan dan kwaro anguwar tudu jihar damagaram to wanga mataki da kasashen yankin faransa suke dauka na juyin mulki ne abinda da zan ce zan ce yayi daidai musamman ma duba da yadda in ka duba ka ga shugabannin nan sun samu mulki nan sun rike tamkar wani mulki na gado duba da yadda an ka duba kamar shi na kasar gabon da kuma na kamaru mafi yawanci ma kasashen renon faransa sun fi irin wannan eh, rukon ganin cewa eh, mulkin nan tamkar wani na gado wannan abun da aka yi wa kasar gabon zance ya yi daidai allah ya sanya alkhairi a cikin wanga al'amari. To masu sauraron mu da hakan ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na kasance tare da ku ke cewa salam ai ƙarshen mako lafiya. Madala yanzu kuma sai shirin mu koyi harshen Farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci da dala ubangiji wannan mako za mu shiga cikin darasi na goma sha takwas ne a lokacin da suka tafi wani wuri domin su dan shakata kuma su sha shayi su ci wani abinci na iraniyawa ta yadda hakan zai taimaka ma muhammadu da yake neman sanin abubuwa da dama da suka shafi iran da al'adunsu game da irin abincinsu to muhammad dai tare da hamid sun isa wannan wuri kuma yanzu haka dai suna nan tare da sauran iraniyawa da suke wajen shan wannan shayi ga mutane da dama sun zanzauna akan kujeru wasu kuma suna akan bencina wasu sun jingina da matasai a gefe guda kuma a cikin kusurwa da ke hannun daman su muhammadu da abokinsa hamid akwai wani mutum zaune yana karanta waƙoƙin iraniyawa da kuma wani ɗan gurmi a hannunsa yana kaɗawa hakika wannan gurmi da yake kaɗawa yana da kwantar da zuciya yana kuma karanta waƙoƙi na gargajiya na iraniyawa muhammad yana son ya san hakikanin abin da irin waɗannan waƙoƙi suka kunsa saboda haka ya saurara ya yi shiru idan har ana so a ji yadda ta kasance tsakanin muhammad ramin a wannan wuri to sai a biyo mu a cikin shirin amma kafin nan sai an fara sauraron kalmomin da za a yi amfani da su a cikin shirin baki daya. جالب دقه تروه اینجا نن موسیقی کده زنده کیسه موسیقی زنده کده کیسه دارد ینده او Shi. Aga. Malami. Duste man. Abokina. Avaz. Waka. Avaz ha. Wakoki. ye irani. Wakokin iraniyawa. U. آواز می خاند. شی ینا کرن تواقع ساز ابون کدا اسم سونا چیست منن ستار کنتگی ساز ایرانی ابون کدن ایرانیاوه صدا Sauti. خیلی Sosai. دلنشین mai kwantar da zuciya. Dorcin Kayan ƙamshi. Chai Shayi. Chai dorcini شایی می کاین کمشی تو میخوری کی شا من نمی دانم نی بنسنی با من فکر می کنم نی اینا تنانن خوشمزه mai daɗi. ƙuri butar shayi man migiram ni zan ɗauko duta guda biyu dz abincin dz polo shinkafa ما میخوریم مو زموچی ما نمیخوریم مو بزموچی با سبزی گنگ یکی پیاز البسه ترشی کاینز امی. نان برودی جالب می قایتروا جالب است می قایتروا نه madalla banda aka saurari waɗannan kalmomi tare da fassarar su, to yanzu kuma sai a mai da hankali domin a saurari tattaunawa tsakanin Muhammad da kuma abokinsa Hamid. چه جالب اینجا موسیقی زنده دارد Da انان اکوی کدا کی بله آن آقا دوست من است آوازهای ایرانی میخواند ای wancan malami یه ne yana karanta ایرانی iraniyawa اسم آن ساز چیست؟ سونن ابون abun مننه menene اسم آن ستار است ستار یک ساز قدیمی ایرانی است sunansa kuntigi ne kuntigi ɗaya ne daga cikin abubuwan kiɗi na iraniyawa da suka jima صدای این تار خیلی دلنشین است. sautin wannan kuntigi yana nutsar da zuciya sosai. madalla yanzu kuma sai a ƙara sauraron dai wannan tattaunawa tsakanin Hamid da Muhammad. Amma a wannan karan za a saurari tattaunawar ne ba tare da fassara ba. چه جالب اینجا موسیقی زنده دارد بله آن آقا دوست من است آوازهای ایرانی میخواند اسم آن ساز چیست اسم آن ستار است ستار یک ساز قدیمی ایرانی است صدای این تار خیلی دلنشین است Muhammad da Hamin sun ɗauki 'yan mintoci suna sauraron kiɗa da waƙar Iraniyawa. Daga nan bayan wani ɗan lokaci, Hamid ya fara magana, sai a saurara a ji me ke cewa. چای دارچینی میخوری؟ زک شه شایی میکنگ کمشی؟ نمیدانم خوشمزه است؟ بنسنی با یه نده دادی نه؟ بله من یک قوری چای دارچینی میگیرم با دو تا دیزی ای نیزن دوکو بوت شایی میکن کمشی دا ابینچن دیزی گودا بیو دیزی را با پولو میخوریم دیزی زمو چیشی نه کپا؟ <laughs> نه دیزی رو با پولو نمیخوریم ما دیزی رو با سبزی و پیاز و ترشی و نان میخوریم آه مو با دیزی دیزی کپا. مو منچن دیزی نه da ganyayyaki da albasa da kayan tsami da biredi. جالب akwai ban sha'awa. to har bala yau wannan tattaunawa da aka ji dai ita ce za a ƙara saurare amma dai a wannan karo ba da fassara ba چای دارچینی میخوری؟ نمیدانم خوشمزه است؟ بله من یک بوری چای دارچینی میگیرم با دو تا دیزی دیزی را با پلو میخوریم؟ <laughs> نه دیزی رو با پلو نمیخوریم ما دیزی رو با سبزی و پیاز و ترشی و نان میخوریم جالب است To madalla to jama'a masu saurari duka duka anan ma kawo ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya wato shirin muna darasi na goma sha takwas kenan. Idan Allah kai mako na gaba za a je mu ɗauke da ci gaban shirin. Muna ƙarfatar da masu saurari cewa ana iya sauraron wannan shiri a kowace rana talata kuma za a iya samun mataninsa a cikin shafinmu na intanet. Domin jin yadda ta kasance tsakanin Hamid da Muhammad a wannan wuri na shan shayi da cin abinci sai a tarba a darasi na gaba a mako mai zuwa amma kafin wannan lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka a gabatar da wannan shiri ne abdullahi nake muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. masu sauraron su kuma sai shirinmu na ƙarshe wata afirka a yau Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. Shirin da ke bibiyar lamurin da suka shafi nahiyar mu ta Afirka. Muke kuma sharhi ko tattaunawa da masana akan su daga nan Radio Hausa VOH. To shirin namu a yau zai haska fitilar sani. kan shigar kungiyar tarar afirka ta au jerin kasashe ashirin mafi karfin tattalin arziki na duniya wato g20 wanda hakan wata alama ce ta samun ci gaba a nahiyar da ke da kasashe sama da hamsin waɗanda suke son taka rawa a idon duniya hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Tomarilla shigar kungiyar tarar Afirka ta EU jarin kasashe ashirin masu karfin tattalin arziki na duniya wato G20 babbar amincewa ce ga Afirka ganin cewa tana da kasashe sama da hamsin waɗanda suke son taka rawa a idan duniya. A bara ne shugaban Amurka Joe Biden ya buƙaci a baiwa AU matsayin memba ta dindindin a ƙungiyar ta G20. Firaministan Indiya Narendra ramodi a ranar Asabar da ta gabata ya sanar cewa an gayyaci kungiyar ta shiga taron na G20 wanda kasarsa ke karɓar bakunci. Kungiyar taron Afirka na son zama cikakkiyar mamba a kungiyar tsawon shekaru bakwai kamar yadda mai magana da yawon kungiyar Ebba Kalonda ya bayyana zuwa yanzu Afirka ta kudu ce kadai mamba a kungiyar daga kasashen Afirka. A ranar Asabar ɗin da ta gabata ce dai tarayyar Afirka ta zama sabuwar mamba a kungiyar ta kasashen G20 masu karfin tattalin arziki bayan da firaministan indiya narendra modi ya gayyace ta faɗaɗa ƙungiyar babbar nasara ce ta fannin diplomasiya ga modi wanda zai sake fafatawa a zaben ƙasar a shekara mai zuwa kuma ya yi amfani da damar karɓar bakuncin taron wajen ƙarawa kansa kima a idan duniya kafin ya buɗe taron modi ya gaishe da shugaban tarar afirka kuma shugaban ƙasar comoros azali asumani inda ya rungume shi india ta nemi a baiwa tarar afirka gurbi na dindindin na zama memba a kungiyar ta g20 na yi amanar cewa kowa ya amince da hakan a cewar modi a jawabinsa ga mahalarta taron na g20 da ƙasarsa ta karbi bakunci a bana yana kira ga shugaban tarar afirka ya zo ya zauna a kujerarsa ta dindindin a g20 bayan amincewar kowa da kowa in shi shi inda ya doka sandar da ke hannunsa wace ke nuna an yarda da matakin daga nan ne asumani ya je ya zauna a wurin da shugabannin kungiyar suka zauna bayan ministan harkokin wajen indiya ya yi masa iso to bari mu duba wasu abubuwa kan au din da kuma abin da zamanta memba ke nufi a duniyar da afirka ta kasance a bar magana ta fannin matsalolin sauyin yanayi da karancin abinci da ci rani da sauran matsaloli komi hakan yake nufi ga afirka zamanta memba ta dindindin a g20 wata alama ce ta samun ci gaba a nahiyar da ke da jama'a kusan biliyan ɗaya da ɗugu uku kuma ana sa rai adadin zai ninka nan da shekarar dubu biyu da hamsin inda za ta zama ita ce ɗaya bisa hudu na jama'ar duniya au wadda ke da mambobi hamsin da biyar ciki har yammacin sahara da ake rikici a kai na ta matsa kaimi domin samun dama mai kyau a ƙungiyoyin ƙasashen duniya daban-daban ciki har da kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya haka kuma suna son sauyi a tsarin kuɗi na duniya ciki har da bankin duniya da sauran bangarori. afirka na ƙara samun masu son saka hannun jari da sha'awar ƙawance da sabbin manyan ƙasashen duniya fiye da amurka da ƙasashen da suka yi wa nahiyar turai mulkin mallaka china ta kasance ƙasa mafi girma da ta fi kasuwanci da afirka kuma ita ce ƙasar da ta fi ba ta bashi rasha a ɗaya bangaren ta kasance ƙasar da ta fi samar mata da makamai sai kuma ƙasashen yankin golf sun kasance ƙasashen da suka fi zuba jari a nahiyar sansanin soji da ofishin jakadanci mafi girma na turkiya duk suna a somaliya isra'ila da iran na ƙara faɗaɗa hannayensu domin neman abokai shugabannin na afirka sun kalubalanci yadda ake nuna nahiyar a matsayin wadda ke fama da yaƙi da tsatsoron ra'ayi da yunwa da bala'i wanda ya sa kasashen ke ɗaukar ɓangare daga cikin kasashen yamma wasu kasashen sun fi son zama masu shiga tsakani kamar yadda aka ga afirka na kokarin sasanci bayan yakin rasha da ukraine ya barke baiwa au mamba a kungiyar ta g20 wani mataki ne wanda ya nuna cewa nahiyar ta zama wata babbar mai faɗa a ji a duniya ita ma to ko wace irin gudunmawa ce kungiyar ta tarar afirka za ta baiwa kungiyar ta g20 ganin cewa ta zama a cikakkiyar mamba ta g20 au za ta iya wakiltar nahiyar da ke da kasashe mafi yawa da ke cinikayya marar shinge haka kuma nahiyar tana da matukar ma'adanai da duniya ke bukata domin yakar sauyin yanayi wadda afirka nahiya mafi karanci wurin bayar da gudunmawa wurin taɓarɓarewar yanayi amma ita lamarin ya fi shafa nahiyar afirka ce ke da kashi 60 cikin 100 na makamashi mara gurɓata muhalli da kuma sama da kaso 30 cikin 100 na muhimman ma'adinai waɗanda ake amfani da su wurin makamashi mara gurɓata muhalli jamhuriyar demokradiyyar congo kaɗai tana da kusan rabin sinadarin kwalbat wanda ake bukata wanda karfe ne mai mahimmanci wanda ake batirin lithium da shi kamar yadda a rahoton majalisar ɗinki duniya ya bayyana a wani rahoto da ta saki a watan da ya gabata shugabannin afirka sun gaji da ganin wasu daga cikin kasashen waje suna kwashe ma'adanai daga kasashe suna kaiwa wasu wuraren domin sarrafawa suna samun riba inda suke son a ƙara samun kamfanonin sarrafa su a kusa da su idan aka yi la'akari da kaddarorin afirka za a ga cewa nahiyar na da ɗimbin arziki in ji shugaban ƙasar kenya william ruto a wajen taron sauyin yanayi na afirka na farko taron da aka yi a nairobi ya kare da yin kira ga cibiyoyin hada-hadar kuɗi su yi adalci da isar da dalar amurka biliyan 100 da ƙasashe masu arziki suka daɗe suna yi wa ƙasashe masu tasowa alkawari duk shekara domin yaƙi da sauyin yanayi da kuma saka haraji kan makamashi mai gurɓata muhalli samun matsaya guda a tsakanin kasashen kungiyar ta au tun daga masu karfin tattalin arziki irin su najeriya da habasha zuwa wasu kasashe masu talauci a duniya na iya zama kalubale kuma ita kanta kungiyar au wasu 'yan afirka sun daɗe suna ba ta shawarar ta ƙara ƙaimi wajen tunkarar juyin mulki da sauran rikice-rikice shugabancin karba-karba na ƙungiyar wanda ake sauyawa kowace shekara shi ma yana kawo cikas ga daidaito amma akwai bukatar afirka yin magana da murya ɗaya idan har tana fatan yin tasiri wajen yanke shawara a taron g20 in ji ibrahim asan mai yaki tsohon firaminista na nishar da kuma dauda samben tsohon daraktan zartarwa na asusun bada lamani na duniya a wata makala da suka rubuta a bana shugabannin afirka sunar cewa suna son daukar irin wannan matakin a lokacin annobar cutar corona sun haɗa kansu inda suka caccaki yadda ake ɓoye rigakafi waɗanda wasu ƙasashe masu arziki ke yi inda suka haɗa kai domin sayan rigakafi ga nahiyarsu yanzu a matsayinta na memba a ƙungiyar ta g20 zai wuya a rinka watsi da bukatun afirka to bayan da dai ƙungiyar ta g20 ta karbi ƙungiyar tarar afirka a matsayin memba ta dindindin a ƙungiyar ita ma najeriya ta so mu tattaunawa da bangarori da dama domin yiwuwar shiga kungiyar kasashen ta G20 da suka fi karfin tattalin arziki a duniya. Kakakin shugaban kasar Mr. Ajuru Ingelale shine ya bayyana hakan a yayin da yake sanar da shirin shugaba Bola Tinubu na tafiya kasar India. Afirka ta kudu ce kadai dai mamba a cikin kungiyar daga Afirka. Shugaban Najeriya ya je Indiya ne domin halarta taron na G20 bisa gayyata ta musamman daga Firaministan Indiya Narendra Modi. a gefen taron shugaban na najeriya ya gana da firaministan indiya narendra modi inda suka tattauna kan batutuwan da suka shafi kasuwanci tsakanin kasashen biyu shugaban na najeriya ya yi amfani da damar wajen janyo hankalin 'yan kasuwa da kamfanoni na kasashen duniya akan su ƙara zuba jari a ƙasarsa mafi yawan al'umma a nahiyar afirka duk da cewar akwai buƙatar najeriya ta zama mamba a ƙungiyar ta g20 gwamnati ta soma tattaunawa mai faɗi da zumar sanin amfani da hatsarin da ke tattare da zama memba a ƙungiyar ji kakakin shugaban kasar ya ƙara da cewa da zarar an kammala tattaunawa gwamnati za ta yanke hukunci kan ko ta nemi zama memba a kungiyar ko akasin hakan. To masu sauraro ganin lokacin da muke da shi ya kawo jiki a nan tilas zan duka aya ashirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya saki haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na kasance da ku ke cewa bisalam a huta lafiya. masu sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma can da rana idan Allah kai mu za ku sake ji mu kai da su sabbin shirye-shirye daga cikin da labaran duniya da dumi-dumin su a hali yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyin su tayar amin yake cewa mu yi ni lafiya assalamu alaikum warahmatullahi barakatu. كول دافيد كول ايمت هتسيدك بها شلوم مش الدير التخني يتاب مي طهران عا أخت أسري بخمشيم لشتم أسري بعسريم اللي فيها شعونها بين لومي على القل كتسار تشعى عصار متريم بتدرش الخمشة عصار مئة خمشيم كيلو هرز شدور خزير مش